Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda nan jihar Kano. Kamar yadda mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Muhammad Usainu Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi lakabi da fada da cikawa, ya ba da umarnin tabbatar da tsaro da kuma ƙara fada da sintiri lungu da saƙo na faɗin jihar Kano. Wato an samu nasara, ƙwarai kuwa babban nasara. waɗannan mutane da kuke gani dama satin da ya gabata mun kama barayin motoci wanda suka kware wajen amfani da makamai da kuma yi wa mutane wato fashin motoci haka zalika wannan satin ma gashi mun yi nasara a na farko wannan na da kuke gani mu ba bakuwar fuska ba ne a wurinmu domin kuwa mun sha kama shi wato da sata na motoci wanda kuma muna gurfanar da shi a gaban kotu a kame da muka yi masa shekarar ta gabata zan ce kame na ƙarshe kafin a ƙara kama shi yau din nan mun kama shi bayan ya saci mota ambulance ta asibiti wanda a wurin ma mutane suka karya shi a haka din muka gurfanar da shi a gaban kotu to dai gashi ya fito yan sandan mu suna sintiri wato wanda suke a CID anti a kai ga nasarar kama Saminu da mota guda ɗaya da kuke gani ta kusa da shi wanda kuma abokinsa da suke tare da suka samo ko suka sato wannan ɗaya motar ma ya gudu amma dai ga motar an same ta wanda kuma a cikin ikon Allah wato an samu masu motocin yanzu aka ga su tare da mu za su yi mana bayanin ya aka aka sace to a sannan kuma wata babbar magana waɗannan matasa da kuke gani su ma 'yan sandanmu na jihar Kano suna kan sintiri suka tare su a mota Toyota wato eh, mota wato Toyota CE Corolla CE wanda kuma bayan an kama su bata nan tana daga baya saboda ba za ta taho ba ma za mu nuna muku ita wanda kuma muka ga takaddun motan a ciki muka bibi mai ita daga Abuja aka sato ta wanda muka kama su sannan kuma yanzu haka ana kan bincike kuma mai motan ya taho ya tabbatar mana da cewa 'yan fashi ne suka yi masa fashi da bindiga suka kwato motar daga Abuja wanda kuma muka kai ga nasarar kama waɗannan da kuke gani a jihar Kano. To da farko dai ga Saminu kafin in je ga masu motoci ku ji mazo kusa ya sai bata rai kake ne kai magana da ƙarfi ina jin ka ka gane ni ka gane ka eh na gane sau nawa ina interview da kai da satar motoci na to me sunanka da ƙarfi samin da ƙarfi mana samin shekarun shekarunka nawa 44 a ina kake da zama ina kurna to a ga ka a wajen yan sanda tsakaninka da Allah me kai aka kamo ka satar motoci ina motar take wannan eh. ita kuma wacan ɗaya ta kusa da kai fa eh, wannan mai suna ibrahim Ibrahim a kan in mu je da wannan ku dawace eh, wannan wacan ɗayar fa a yi wannan ban san ma to alhamdulillah saminu mun kama ka a baya na ƙarshe in za ka iya tunawa da kare a jikinka na interview da kai bayan ka saci wata mota ambulance Za ka iya tunawa eh eh ya ya aka yi da kai a wancan lokaci ko ta aka yi a saki na aka lokaci tsoro kara daga baya eh. mhm, daga baya fa daga baya aka kama kuma aka yi kotu to ya aka yi da kai bayan an kai ka kotu ya kali min hukunci wani hukunci aka yi maka na dauri da tara daurin kamar ya daurin yake kwana nawa ne ko wata nawa ko shekara nawa eh, ina da shekara ɗaya shekara ɗaya da tara nawa tare dubu sittin to yanzu da ka fito ya aka yi ka koma wannan harka wannan da harka mu Allah ne zai kai ba za ka tuba ba kenan ka daina wannan abu tuba mana ba zan tuba matan ka nawa biyu amma ba ma tare ƴaƴan ka nawa takwas biyu kai ko tunani baka yi ai ta kama ka a ce ana gurfanar da kai a gaban kotu to yanzu haka dai yana babban sashen bincike manyan laifuka da ke banfai kuma da zarar an kammala bincike duk takardunsa da fayil ɗinsa da muke da shi na baya da muka kama shi za mu gurfanar da shi a gaban kotu domin a masa hukunci kai taso kai ma yi magana da ƙarfi me sunanka abubakar aminu na abubakar aminu shekaru 21 a ina kake da zama nan kano to ba mu labari waɗannan da kuke tare da su me ya faru aka kamo ka eh, kiran ma aka yi a baya aka bawo mota muka tawo da ita daga ina daga abuja wace irin mota ce corolla ce corolla eh. to me za ku da ita shi wannan ya inda za a je a sayar da ita To wace irin mota ce? Corolla ce. A'a mutumin ta wani ce ko ta sata ce? Ta sata ce. Kun san ta sata ce? Eh. Kun kai shekara nawa kuna irin waɗannan abubuwa? Gaskiya dai wannan shine na farko. Muka kanka dan yi ƙasa da kanka ga. Me da me kake sha? Ba abin da nake sha. To kamar yadda kuka gani dai su ma ga su kuma yanzu haka shi ba mai mota daga Abuja ya taho domin ya karɓi motarsa domin mun ga lambar wayarsa a ciki da takardun motar original. da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu a su kuma wasu daga cikin masu motocin nan ga guda biyu da aka samu eh, za mu ji a takaice ya aka aka saci motar ka ne da ƙarfi salamu alaikum da farko mota ta a wajen parking inda nake parking hmm. eh, ranar ah, litinin da safe kawai na fito zan tafi kasuwa kawai na tarar ba mu ba ta da security ne tana da security normal mota Allah ya to ya ka ji a ranka da ka ga a gaskiya na ji daɗi kuma ina wa hukumar yan sanda godiya ta musamman to kai ma ya ka ji da ka ga motar ka ga ta ka gane ta kuma Allah ya sa an same ta na ji daɗi gaskiya na yi farin ciki sosai me za ka kiyaye kuma ka kula nan gaba to za mu ƙara addu'a dai kawai Allah ya kiyaye ha tsaro ba na mota a dama akwai tsaro a to alhamdulillah a hada gaba daya muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci kuma da zaran mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci jama'a assalamu alaikum yayin kana zara ido ne ko wani akwai sakon da zaka ba masu kallon ka ne Allah ya yi mana wannan to kai ko bakin iyaye ne yake damun ka ne eh, magana ta Allah eh, to ya aka rabu da su lafiya lawa ne lokacin an fara wannan harkar fuka sun sun fiye ka gungun sai da suka rasu ka fara mm. kada dan shekara nawa ka fara satar mota ai ban fiye kara ba gaba ɗaya fara wannan iyayen kuma sun fiye kara gungun to Allah ya kiyaye za mu kai ka kotu ka shirya zuwa eh